kimanin rabin matasan da ke amurka da japan sun ce sun shaƙu wayoyinsu na zamani wasu masu bincike daga jami'ar kudancin california usc sun yi wa matasan japan kimanin 1,200 tambaya akan yadda suke amfani da kayayyakin fasahar zamani masu binciken sun kwatanta bayanan da suka samu a japan da wanda a baya suka samu a arewacin amurka a cewar shugaban sashen makarantar sadarwa da aikin jarida willow baya ya ce ci gaba da aka samu a fannin fasaha na canza yadda mutane ke mu'amala da juna ba kuma kaɗai a faɗin duniya ba har ma da mutanen da ake da kusanci da su binciken da ya nuna cewa kashi hamsin cikin ɗari na matasan amurka da kuma kashi 45 cikin 100 na matasan Japan sun bayyana yadda suka shaƙo da wayoyinsu. Kaso 61 cikin 100 na iyayen matasan a Japan sun yi imanin cewa yaransu sun shaƙo da wayoyinsu. idan a kwanta da kashi 59 na iyayen matasan da ke amurka waɗanda aka yi wa tambayar kusan matasa bakwai cikin goma ne suka ce da zarar an aiko musu saƙo ta wayoyinsu suna jin zumuɗin karantawa su mayar da amsa idan aka kwatanta da kusan rabin matasan japan